الرجيم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا wa anta taj'alul hazna idha shi'ta sahla bayan ka yan uwana al'ummar musulmai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. yau muna ɗauke da azumi na uku a jerin azumin mukan watan ramadana na shekara ta 1443 Allah ya samu kai lafiya kuma Allah ya ba mu lada. Darasinmu a yau in Allah ya so, zai fara daga ayata talatin da tara aya ta talatin da tara na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين نعم to Allah yana mana bayani akan jerin al'ummomi daban-daban waɗanda suka yi wa Allah kangara an gaya mana ‘yan luwaɗi an gaya mana masu tauye mudu wannan laifin ya jawo aka halaka su ma'ana aka shafe su daga bayan ƙasa gaba ɗaya inda za ka gane karamcin da Allah yake yi wa al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa’alihi wa sallam al'umma saboda kidnafin da luwaɗi Allah ya halaka ta al'umma saboda ainihin wato tauye mudu Allah ya halaka ta kamar yadda aka halakar da mutanen annabi shu'aibu mutanen madiyana to yanzu wanne ne ba a yi luwaɗin ne ba a yi ko kuma fashin ne da makami a tare hanya ba a yi ko tauye mudun ne ba a yi wanne ne ba a yi wataƙila ma irin dabaru na tauye mudu da ake da shi a yanzu babu shi a wancan lokacin akwai tauye mudun zuwa gurin aiki akwai toye mudun yadi akwai toye mudun fetur kai babban abin da zai baku mamaki Ta uya mudun bai kashi idan ka kirawo masu ɗaya ba haya su ɗebe maka ba haya ka ce a ɗebe maka duron goma kuma ba ka nan ka basu da Allah ina tabbatar maka in ka yi sa'a ta ƙarshe su ɗebe duron biyar biyar kuma sun sha amama kwanan nan ya faru a gidana ba wai ina ba da labari ba ne na gaiba a gidana abin ya faru na kira su na ce su zo su ɗebe mu ita wadda za a ɗebe ɗin ƙarama ce suka ce to guda nawa na ce ku ɗebe biyar kawai a zato na ma ba za ta hu biyar ɗin ba aka ɗebe na biya da sun ce ma sun yi rage na ce a ah, har ragin ma na mayar muku na ba su cikakken kudinsu ba ragin kamar da yaran ya gaya mu amma da muka zo ruwan da yake fitowa har yanzu ba ya da gurin da zai shiga wato dai tana nan a cike har bakin kofa kuma an ɗebe drum biyar gaskiya ne to idan mai wannan sana'ar ya zaɓi ya tauye mudu kuma wa kake tsammanin zai daina tauye mudu Allah ya kiyaye mu to sun ga duk ana waɗannan amma gashi Allah yana jinkirta mu al'ummar Annabi Muhammad har zuwa lokacin da mai yin hakan zai ji wa'azi ya tuba to Allah ya sa masu irin wannan ɗabi'ar sawa'an masu ɗebe ba haya ɗin ne masu abin nan yadi ɗin ne masu fetur ɗin ne yanzu masu fetur sun san yadda za su je su su bude garwar an kuma san yadda za a gasa ta ta motsi galan ɗin in za a sai da maka idza talu alan nasi sabon wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun wannan shine rayuwar da muke ci kuma muke tambayar menene dalilin bala'in da muke ciki har shugabannin da muke kuka da su mu muka jawo masu awo ne suka jawo mana in ji annabi muhammad ya ce in ana tawaye mudu allah zai wa al'umma hukuba guda biyu hukuba ta farko za su jawo rashin albarkar noma rashin albarkar ruwan sama kaga an yi noma da can ana noma babu takin zamani inda za ka iya yin dami goma yanzu an kasa takin zamani sai ka yi dami hamsin a gurin kofi abincin ana samunsa linkin ba linkin ɗin yadda ake samunsa da amma an kai ba a iya gane kaka kaka ana gane ta abincin a ga ya sulmiyo yayo ƙasa to amma sai ga ana kaka masu shinkafa suke gaya mana masu noman shinkafa ni ma ina yi har cin gona za a biyo ka ana alinka kudin yadda ake sayanta a da ka sayar danya-danya haka ake ta yi wannan ba ci gaba ba ne manomi yana ganin shinkafa tamfara da yake sawa dubu bakwai yanzu na kai dubu goma sha bakwai sha takwas ba ci gaba ba ne don shi wanda ya ɗau wanda ya je ɗin zai sarrafa ta kuma ya dawo ka zo kuma ka saya kuma yanda ya sai masa tsada haka yi ma zai sai maka da tsada ba wanda ya mafarkin zai ga yana raye zai ga ana sai da masara buhu ɗaya naira dubu ashirin da biyar ba wanda ya mafarkin wannan zai iya faruwa amma ga shi yana faruwa to wannan yana daga cikin rashin albarkar noman rashin albarkar ruwan saman gashi ya samu an yi noman an samu abinci amma ya yi tsada talaka zai iya saye mai kuɗin ma sai ya ci jahaba abu na biyu wa jaure sultan idan ana tawaye mudu manzon Allah ya ce wallahi sai Allah ya jarabe ku da shugabanni marasa tausayi ku yi ta kuka ku yi ta kuka ku yi ta kuka Allah ya hana su ji kukan balle su taimaka muku dan Allah haka muke cikin yanzu ko ba haka ba muna cikin damuwa amma muna ta kuka muna ta kuka kaman ka annaka asma'a abin eh, abin kana neman ka jiyar da matacce kukan da kake yi ko magana da kake yi to saboda haka yan uwa mu gyara in muna san Allah ya gyara mana yau idan masu tauye mudu suka daina tauye mudu wallahi za ku ga komai ya canja musamman abin da ya shafi shugabanni in ana tauye mudu duk shugaban da kuka zabo sai kun ce ina ma na daɗin nan da muka yi ta kuka da shi ya dawo to ku sabatin ku ba tun daga eh, shagari ku gani aina taba gaya muku anan ni da wayo na, ina raye na san lokacin da ake sai da shinkafa a lokacin shagari naira goma sha shida ba fa gwangwanin madara ba naira goma sha shida buhu ɗaya lokacin da ta koma naira ashirin da biyar aka dinga bala'i aka ringa zanga-zanga aka ringa karanta ta bayyada ana bugawa a ƙasa aka ringa karanta da la'ilu aka ringa sauti alƙur'ani ana addu'ar Allah ya kawar da shagari domin bala'i ya zo to ya kawar da shi ya kawar da shi sai ba ya zo sai buhari ya zo bai shekara biyu ba aka fara kuka shi ma aka ce tsanani ya yawa aka kawar da shi sai maradona ya zo malam baban gida shi ma da ya zo an yi kuka da shi ko ba a yi ba ba irin kukan da ba a yi ba sai dan kurma ya zo wai ana an samu a mata an kurma saboda shi turawa siye siye siye magana a banza da su shi ma da ya zo an yi kuka da shi da ya tafi waɗanda suka biyo baya su abdulsalamu su shirkan ɗan lokacin su kankani ne amma su ma ɗin ba a yi dariya ba wato ma'ana ba a cinye lokacinsu ana dariya gaba ɗaya ba san je zo har sai da wani mawaƙi ya masa waka a gaya wa wani kaza ba mai yadda ta zarce ba ko ba a yi ba tsanani ne zai sa a ji ba a sanya wuce muka yi ta kuka lokacin muna ganin ƙarshen dai bala'i Allah ya ɗauke mana wannan mutumin ya kawo wani ya ɗauke shi ya kawo wanda ya kawo shi ma aka yi ta kuka sai Buhari ya zo ana ganin sauke na rahamar Allah ta sauka a Najeriya bakin ciki ya karewa wa 'yan Najeriya walwala ta zo ma 'yan Najeriya to aka ɗauka ma in ka ce fa Allah ya zaɓa mana wanda ya fi alkhairi wallahi wani sai kamar yana naushe ka munafiki ba ya san Buhari ko ba ka ake cewa ba to ga Buharin yanzu wallahi in ba ku gyara ba abin da yasa nake jiro muku idan ba ku gyara ba ka ku yi mamaki wani ya zo ku ce gara ba Buharin Allah ya kiyaye saboda ka aita ka zanzan eh Allah ta'ala ya ce ah, wa ƙarona wa fir'auna wa hamana in taƙamar ka kuɗi Allah ya halakar da ƙaruna zai mun yi bayanin waye ƙaruna a wajen kuɗi makullansa kawai ɗaukar su tashin hankali ne ballantana kuma ɗauran da aka kulle inda ake kullewa da makullan wa fir'auna wa hamana fir'auna ƙarshen azalimin masu mulki mai mulki azalimi mara tausayi mara imani in aka ce fir'auna sai a sha fati a tashi ina yake yau sai dai an ambace ce Allah ya la'ance shi babu in an je in aka je da kai masar aka ce nuna mana gidan fir'auna ba za ka iya ba babu komai sai la'anar Allah kawai da ke binsa wa hamana mugun ba fada ba taɓa yin irin hamana ba ina yake to idan ka zo ka samu wani mai mulki kana ta masa kirari kana ta koda shi ka zaji kowa saboda shi ka yabe shi ko da yayi abin da ba daidai ba to ba za ka yi kaman abin da hamana yayi ba ina hamana da shi da fir'auna mai gidansa duk babu suna tan a wutar jahannama Allah ya kiyaye mu Allah ya ce laqad ja'akum laqad ja'ahum Musa bil bayyinati annabi Musa ya zo masa da hujjoji da dalilai da ke gwada lalle shi annabin Allah ne littafin da ya zo littafi ne daga Allah fastakbaru suka yi girman kai wane ne annabi Musa da ya isa mu bi shi shine babban matsala mai girman kai shi wai sai ya kalli waye wannan mai maganar da yake son in ji maganarsa shi waye shi wannan. a'a ba maganar ne zaka ce waye mai maganar ba ita maganar da yake faɗa ta waye wanda ya gaya maka maganar Allah ashi dan sako ne kawai wanda ya gaya maka maganar manzon Allah ashi dan ba shi zaka kalla ba Allah zaka kalla manzon Allah zaka kalla da maganar da aka jingina musu sai ka girmama maganar saboda masu maganar ba wai wanda ya faɗi maganar ba wannan alkur'anin mu muka kirkiro shi hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba mu muka kirkiro ba fasakmaru fil ardi Allah ya ce suka yi girman kai a bayan ƙasa fir'auna yace alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu ta min tahti afala Musirun am ana khairun min hadha alladhi huwa mahin wala yakadu yubin yace da ni da wannan wulakantattan ya fi alkhairi kaga a wajen dan duniya idan fir'auna yana bashi kudi idan fir'auna ya bashi mukami idan fir'auna ya ya shi kusa da shi to shi a wajensa fir'auna ne ya fi alkhairi domin shi ne ya jawo shi in kai masa magana ya ce a ah, ruwan da ya dake ka shi ne ruwa ah, to ruwan ayoyi da ya dake ka daga wajen annabi daga wajen annabi musa ruwan shirya da ya same ka daga wajen annabi musa shi ba ruwa ba ne to dan duniya bai ganin wannan ruwan shi ruwan da yake gani ruwan duniya ruwan mukamin duniya ruwan girman duniya ruwan matsowa kusa da masu mulkin duniya wannan shine ruwa Allah ya kiyashe mu Allah ta'ala ya ce fasarburu fil ardi wa ma kanu na. ba su zama cin wanda za su iya tsere mana ba a hasiban nasu an yi tara ko an ya ƙulu amanna wa hum la nuna. Allah ta'ala ya ce mutane su za su an jaraba su su rika zamanin wato dan sun yi imani ba za a jarabe su ba to mu'minin yanzu illa man rahimallah ban ce duka ba shi bai yadda a jarabe kasuwancinsa ba da an jefa masa jaraba a kasuwancinsa sai ya daina sauraron malaman suna ya tafi wajen malaman duba ya tafi wajen malaman tsubu ya fi san addu'ar 'yan tsubu ta fi ce wai shi malamin suna sai ce to za mu yi maka addu'a in mun yi sallah in mun tashi kiyamun laili za mu sa ka a cikin addu'a za mu karanta alƙur'ani mu maka addu'a shi ko so yake a gaya masa natijar abin da za a roƙa masa ma kafin a roƙa ai ka samu abin da kake nema ai ka samu imala eh, mai kamar da yankan wuka ke da wannan da shirme ne ta ta ce kuma dabara ce ta cin kudinku kawai a banza a wofi Allah ta mu gane Allah ta'ala ya ce wa ma kanu sabiqina ba zama wanda za su iya tsere ma Allah ba ayo ma kanu fa'itina azaballah ba za su iya tsere wa azabar Allah ba dan kai girman kai ka jibin Allah shi girman kai fa yan uwa akwai inda ake wa Allah girman kai in ya ce yi sallah ka ƙi ka bi iyaye ka ƙi bi sunnar manzo Allah duk kana iya kinyi amma in ya ce talauce ki ce ba za a talauce ba in ya ce yi rashin lafiya ce ne masa ba za a yi ba ka mutu ce ba za a mutu ba ka isa a nan ba ka da wani ƙarfi da za ka yi wa Allah dabara saboda aka irin waɗannan abubuwa dama Allah ya kasa abubuwa gida biyu akwai wanda kawai juya ka za a yanda aka ga dama in an ce kai dole sai kayi kamar akwai kuma wanda ake baka zaɓi ga abinci in ka ga dama ka cin ka dama ka ce ba za a ci ba shikenan ko ba za a rubuta maka zanabi ba amma in yi ta kashe ka saboda baka ci ba kuma kayi wa Allah laifi ka kashe kanka saboda ka yan uwa shi Allah yana son mu yi da'a da'an nan in ya ga dama dau'an ne aukar han akwai da'a da za ka yi dole irin wannan abuwan da muka faɗa in Allah ya ce ka yi rashin lafiya dole ka yi da'a in Allah ya ce ka mutu dole ka yi da'a in Allah ya ce ka yi talauci dole ka yi da'a in kana tafiya Allah ya ga dama ya ce mota ta kibe baka baka iya hana ta dole motar ma ta yi da'a to akwai kuma inda aka baka zabi ka bautawa Allah ka yi sallah ka bauta wa Allah ka yi azumi ka bauta wa Allah ka bi iyaye ka bauta wa Allah ka yi zikiri waɗannan abubuwa ne da Allah zai gwada imaninka in kana sallada ka yi in kana ƙaunar manzon Allah ka yi in ku ba ka sallada ko ba ka ƙaunar annabi shi kenan sai ka yi kuma ka je ka ansa tambaya a wajen ubangiji Allah subhanahu wataala na'am فكلنا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم ثم لأغرقنا وما Allah ta'ala yake ba mu labari kun ga a baya an ce mana wa'adan wata muda an gaya mana madayana an gaya mana fir'auna an gaya mana dai waɗanda Allah ya halakar to karka ɗauka ɗa'a ce ta sa Allah ya halaka su Allah ya ce fa kullan min al na kowane ɗaya daga cikin waɗannan da aka ambata akhadna bi dhanbihi mun kama shi da laifinsa ne mun masa ukuba ne akan laifin da ya aikata mana sai dai kala kalar azabar ba iri da ya kai musu ba fa minhum man arsalna alaiha hasiba daga cikinsu akwai wanda muka jajjefa masa duwar watsi muka ta jefa sa da duwatsu kamar su a kenan mutanen annabi lutu hijarata min sijilin mawdun musawwamatan inda rabbika Allah ta'ala ya sa aka yi ta jefansu kowanne kuma dutsen da zai jefe shi an rubuta sunansa wannan dutsen ba zai jefi wani ba shi zai jefa ɗan Allah ya nuna maka dukkansa ku duba abraha da ya ɗauko giwaye ya taho ya tsorata mutanen makka saboda ya zo da giwa ka san dai a namun jeji da inda an ce giwa to ai ba sai an gaya maka girmanta ba to waɗannan giwaye ne na musamman wanda aka yi tirenin ɗinsu wanda aka ƙosar da su aka kiwata su musamman don wannan ta'addancin da za a zo giwaye na musamman ya ɗebo ya zo maka shi kuma Allah ce to ka zo da giwaye mu kuma bari mu aika maka tsuntsaye arsala alaihim tsairan ababil wannan dan tsayayen yan kabare din nan su aka ce ku je ku tsuntsayen Allah ku yi fada da giwar Abraha amma me ya faru karmihim bi hijarati min sijil faj'alahum ka'asin ma'kul ta sanya su kaman wato ainihin kalmami abin cinyewa kaman ka samu kalmami bawan dawa din nan bawan ba karan ba sai kuma ka tara shi ka tara shi ka kunna masa wuta ka sa shi minti nawa zai yi dandanan za abin nan dandanan kafin ka ce mai wannan tsuntsaye sun gama da giwaye ai tsuntsayen na Allah ne Allah yana son Domin yanzu ba ma fa tsuntsaye ba yau shekara nawa muna faɗa da sauro an rasa wanda zai kama da wani sauro akwai abin da yake damu mu yan Afirka yan Najeriya kamar sauro har irin ciwon nan ba da kake gini ake zuwa tun dirmi duk sauro ke jawo shi kwalara sauran yake jawo ta eh, abin ya sunan zazzabin nan malaria ko an ce duk galibi tana da alaka da sauro yanzu yanzu nan sai ka ga ainihin wato masu imar suna ta ciniki alluran nan da ake abin nan sai ka ka kashe naira dubu kaza baka warke ba saboda cizon sauro daya dan gangane kuma ka je dukan ya barka ka tsada wa jikinka duka <laughs> Allah ya kiyaye wurin cizon sauro Eh, eh, Allah ta'ala ce wa minhum man arsalna alai hasiba ka kawo lutin wa minhum man akadarhu sayha akwai daga cikin su waɗanda muka yi wasu tsawa kaman kaman samudawa ko eh samudawa Allah ta'ala ya halaka da su bi sayha bi dalil Allah ta'ala ce wa akhadha alladhina zalamu sayha asihatu fa asbahu fi diyarihim jasimina ka allam yaghnu fiha ala inna samuda kafaru rabbahum ala budan li samud a wata ayar Allah ta'ala ce wa amma samudu fa hadainahum fastahabul ama ala alhuda fa akhadhahum sa'ikatu azabil huni as-sa'ika tsawa aka daka musu mala'ika jibril ne kawai yayi tsawa suka gigije duk suka bugushe gaba daya duk kuran da kafirai suke yi yanzu ba nan kafaran arna suna ta takama suna da ƙare dangi so ƙare dangin sai Allah ya ga dama ya aiki su takama su dole a ji tsoron a ganinsu ko mala'ikun Allah ya aiko za su iya gama da su tunda suna da ƙare dangi bisa cewa da wannan abin nasu ba da makamin nasu da ƙare dangin nasu da sojojin nasu da technology din nasu in Allah ya ga dama tsawa kawai za a yi su bushe gaba ɗayan su mutu muka kuma ƙare yi inda zai aiki sai dai ƙare a kansu Allah ya kiyashe mu to kun ga Allah ya ce wa minhum man akhadahu sayha sai kuma wa minhum man khasafna bihi al arba. a cikin waɗanda muka halakar akwai wanda muka ce ƙasa buɗe da ƙaro na ya fito shi takamar kuɗi yana takawa wato masu abin nan masu masu masu wanda yake birgewa suna cewa kai ƙaruna ƙaruna ya samu ya buƙatar tabiya eh, ya laita lana misal ma uce qarun innahu lahu hazun azim ina ma da mu ma Allah ya ba mu abin da ya ba karuna ina ma muna da abin da muna ma mu samu abin da karuna ya samu sai Allah ta'ala ce fa khasarna bihi wa bidarihi al-ard da gidan nasa ko gidajen nasa da yake takama da su da taska da da da store din nasa da makullan nasa da shi karuna ta Allah ta kasa da yake hade su yanzu yanzu nan sai aka nemi karuna babu ya tsina ta kuma har yanzu in ji manzon Allah yana yana ta jansa yanzilu fi fi fi qari jahannam har yanzu yana nan yana ta yin kasa bai je karshe ba har yanzu to me amfanin dukiyar yanzu ga ya mun mutum ɗaya wanda ka ji labarin yana addu'a ga ƙaruna ta alkhairi saboda ya amfana da zuciyar ƙaruna ga yaman wani abu na ƙaruna wannan a ce ɗaya daga cikin gidajen da ƙaruna ya bari ka je masar ka ɗauko watansa ka aiko mana babu ba kuɗin ba ƙarunan ba dukiyar ƙarunan ba komai sai la'anar Allah da ke binsa sakamakon yadda ya tafiyar da rayuwarsa ومنهم من bil بالأرض wa a man aghraqna daga cikin su akwai wanda muka yi masa azabar nitsarwa a ruwa kamar fir'auna ko Allah ya ce fa auhaina ila Musa annar rabbi asaka al-bahra fan falaka fa kana kullu firqin ka al azim wa azlafna thumma al-akharina Allahu akbar Allah da hikima yake Fir'auna ya kwaso sojojinsa gaba daya ya dauko hamanan nasa ya dauko duk waziransa an taho za a gama da annabi Musa annabi Musa babu takobi annabi Musa babu sojoji annabi Musa babu guziri babu komai sai banu Isra'ila yaudara a kewaye da shi suka ce inna la mudrakuna Musa an riga an mana, ƙaryar mu ta ƙare <laughs> wani mawugaci ne a funtuwa Allah ya ji kamar Ibrahim wato ya fi jimala ibrahim wani alaramma ne ya dan samu hadarin mota ya zo kuma anan kano allah ya mata rasuwa to shi ne shi wannan mahaukacin yana tsaye kofa gidan malam ibrahim sai malam ibrahim ya fito da wuka a hannunsa sai wannan mahaukacin ke shi ke nan. karyata ta kare eh, yau yanka ni zai yi shi kuma bai ma san yana nan ba kawai ya zo ya sami a kofar gida sai ya fashe da kuka wai shi da karyarsa ta kare malam yanka shi zai yi malam ci a bayan kan kasan yi ba ga wani dan wani abu ma ya bashi duk da haka ne ya karɓa ya falla a ne Allah ya kiyaye to shi ne Allah ta'ala ya nuna mana anan fir'auna ya ɗebo runduna runduna ta ƙarshe domin yana son a gama da annabi Musa da ainihin saboda sun fita ma izini shi kuma fir'auna ba wai ka fita daga misra ba izini ba imani ma bai yadda ka yi ba izinin ba a amantum lahu qabla an adana lakum ku yi imani da annabi Musa tun kafin in muku izini to wanda bai yadda ka yi imani ba sai ya maka izini ya za ka fita daga garin ba izininsa? sa ya kale ka ya biyo zai zai gama da annabi Musa mutanen annabi Musa su rika cewa inna la mudrakuna wallahi an riga an cin mana annabi Musa da yake tare da Allah ya ce me kalla inna ma iya rabbi sai sayahdin ina tare da ubangiji na Allah zai shirye da ni hanyar da zamu mutsira yana zuwa bakin kogi sai Allah ya ce dauko wannan sanda taka ka kwala wa kogi ya buga wa kogi kogi albaharu da larabci alyammu da kibdanci aka ce idrubi asaka albahar wato ka daki wannan kogin da da sandaka annabi Musa ya dauki sanda ya rada wa kogi don Allah menene alaka tsakanin samun hanya a cikin kogi da bugun kogin na sanda in banda iko na Allah ana bugun kogi sai ya dare gida biyu bakana kullu farqin kan daudal azim kowane bangare na ruwa ya taru ya dunkule waje daya nan ruwa ya taru ya dunkule daya Allah ya ce kowane tili in ka gani sai ka kama wani katon dutse nan kuma tsakiya ga hanya bushashiya ba tabo ba ruwa ba komai annabi Musa sai da ya kai ƙarshe Allah ya ce wa azlafna samal akharuna al-akharina sai muka matso da sauran annabi Musa abin Fir'auna da jama'arsa sai muka matso da su kusa da gaba farko shi ku annabi Musa ya kai gaba ƙarshe ya fita shi Fir'auna ya dauka wannan hanyar da aka samu shi ma zai amfana da ita aka duru aka yi ta duruwa cikin cikin abin nan sai da suka gama duruwa kaf sai Allah ya ce ruwa hade fir'auna mai cewa ana kuma la'ala, ma alimtu lakum min ilahin gari, zaruni musa wa la rabu, wa ma rabbul alamin ne abin da ya faɗa sai da Allah ya bashi ya gama shiga tsaf sai Allah ya ce ruwa haɗe sai ya haɗe gaba ɗaya ba wanda ya fita amma dama shi fir'auna Allah ya masa alƙawarin zai zai tsayar da gangan jikinsa don ya zama aya har yanzu yana nan ka je mu sabul fanni Dinan da Allah ya kai ka Misra ka ce kana son ka ga fir'auna wallahi za ka je ka gaishe malam abin nan eh, ya kanta mai haƙolan nan sun fito ba kyan gani ma ga yau na Allah ya kiyaye mu to Allah ta'ala ya ce wa minhum man agraqna daga cikin su akwai wanda muka nutsar a ruwa shine fir'auna da hamana da gaba ɗayan sojojin fir'auna kun ga annabi Musa ko minti ɗaya bai yi bayana ana ana gwagwarmaya da shi balle a ce an yaƙi an gama waye nasara a'a shi ya fita lafiya fir'auna kuma ya shiga bai fita lafiya ba Allah ya kiyashe mu na'am Allah ya ce wa ma kana Allahu liyazlimuhum Allah bai kasance wanda zai zalunce su ba Allah bai zalunce su ba akan wannan abin da ya musu to me yasa ya halaka su walakin kanu anfusuhum yazlimuna kawunan su suka zama suna zalunta Allah ya ce ka bi shi ka ki bin sa yanzu da Allah iyayenmu su suka halice mu ba suka halice mu ba me suka yi mana su suka haife mu amma yanzu duk wanda ya sanka a matsayin wanda ba ka yi wa iyayenka biyayya ba ka aikuwa ba ka girmama su ba ka mutunta su ba su da kima a wajenka kowa ya sanka haka sai na aka samu babanka ya ƙi baka abinci wuni guda da Allah duk wanda ya san ka mutumin kirki zai tausaya maka zai kalli babanka a matsayin wanda ya zalunce ka za a ga babanka ya kyauta saboda mai ɗansa wanda baya masa biyayyen nan wanda baya mutunta shi dinnan wanda baya masa da'a dinnan yau ya bar shi da yunwa albarka za a yi ta sa babanka to balantana ubangijin da ya halicce ka wallahi almasalul ala ya halicce ka ya baka ido ya baka harshe ya baka kunne ya baka kafa ya baka duk abin da ya baka nan daga ran da ka rasa nasa to sai dai kai hakuri irin nasa dai ba mai iya baka irin nasa wanda Allah ya baka ba mai iya baka irin ko mai kudin ka kuma wallahi haka ne ko ba haka ba ba za ka sami irin na Allah ba zuwa za ka yi baka sami likita ya je ya shekara bakwai a jami'a yana ta fama yana biyan kuɗi har iyayensa suna shan wahala suna ta biya masa kuɗi abin da yake ƙoƙari ya koyo yadda za a fuskanci matsalar ido iya ido ne yake bata lokacinsa wani sai ya shekara bakwai akan haƙori wani ya shekara bakwai akan kunne wani ya shekara bakwai akan abin da ya shafi ciki wani ya shekara bakwai akan haka kowa zai je ya kware akan abu kaza duk inda ya je ba nan ba karambani ya kai shi in matsala ta faru ana iya sa da laifi saboda shi ba kwararre bane na karshe akan wannan zai yi ya san wani abu kadan amma dai inda yafi kwarewa harkar kunne inda yafi kwarewa harkar ido inda yafi kwarewa harkar hakori amma a sa na likita yana iya baka shawara sama sama haka akan abin nan sai shi likita ba kaman dan mai dan mai ganye bane eh ka san yana iya cewa wannan maganin namu yana magani 100 ba daya ma'ana riba ko daya <laughs> eh kane ba gane kane ba gane hausa ba yana magani ba ko daya Allah ya kiyaye mu to walakin kanu an basahum yazlimuna zalunta kan suka yi Allah ya halice ka ya maka wannan baiwa ya baka limfashi ya baka abinci ya zubo iska ka rika shaƙa kyauta ya zubo maka ya kunno maka rana fitila ka ta huta fitila mota ka ta huta totila ka ta huta abubuwa da yawa yana maka amma ka ce ba wanda za ka yi fitsala sai shi idan dai za a kyale uba a ga kirkinsa in yada kiɗansa saboda ya masa laifi don me za a ga ainihin wato Allah bai kamata ya maka hukuma ba kan ka masa laifi Allah ya cancanta ya maka hukuma ya kowa ma cancanta na'am مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. الله تعالى sai buga mana wani misali wato aka ce duk wanda kaga ya kona rumbun sa, me yasa ya kona ya san inda toka ke tsada wanda ya bar Allah ya kiya ya bauta Allah ya je ya kama wani yana bauta masa wani nan wani malaminsa ne wani nan rana ce ko wata ne ko wuta ce wani nan itaciya ce ko ruwa ne ko waye in kaga mutum ya ƙi bautar Allah ya kama bautar wani to za a ɗauka cewa akwai amfanin da yake tsammanin wannan abin zai masa wanda Allah ba zai masa ba waliya billahi in kuwa shi da kansa ya san wannan abin bai da amfani bai iya kare shi bai iya masa amfani kuma ya bar Allah ya kama shi to wannan kaga otarsa sa bayyana take to shi Allah subhanahu wataala ka ga yana buga mana misalai da waɗansu abubuwa wanda a ganinmu. waɗansu abubuwa ne wulaƙantattu yanzu da muka yi magana sauro ko to sai Allah ta'ala ce inna Allah la yasahi an yadriba masalan ma ba ma fauka in Allah ya ga dama ya buga maka misali da sauro in Allah ya ga dama ya buga maka misali da kare waɗannan duka suna daga cikin dabbobi wulaƙantattu a cikin al'umma kare wanda babu dabba mai yawan haihuwa kamar kare amma ka gaya min dan Allah wanda ya taba ganin garcen garcen kare ya ga ya daga hannu ya mana bayani zaka ga sanu waka in kai sa'a ta haifi uku amma galibi ɗaya ɗaya take haifa wani lokacin ta haifi biyu haka ne ko kare sai ya haifi goma sha kariya sai ta haifi goma sha a lokaci ɗaya amma ba su da albarka sai ka nemi su ka rasa ina suke mutuwa suka yi Eh, wai wani waƙe na cewa wai kare eh, ga makukanka zuru za mu da kai gobe an gane ko to kun ga Allah yana buga misali da kare watalu alaihim naba allazi atainahu ayatina ban salaka minha fa atba'ahu shaytanu fa kana min al-ghawin walau shi'na la rafa'nahu biha ko walakinahu akhlada ila al-ardi wattaba hawa fa mathaluhu kamathali al-kalbi in ta'mir alayhi yalha aw tatruku yalha in ka bakare a guje za ga yana haki in ka kyale shi ba ka kawo shi inuwa ka buɗe masa AC hakin da za ga yana yi aw tatruku yalhal inda zai nuna maka shi wahalalle ne kawai eh wani mawakin siyasa awal isa Allah ya ji kansa yana cewa wai kare kwaɗayinka ya kai ka ka sha zagi ka sha duka kana make ba su kaunar ka in ka kama su doke ka balle baka kama komai ba yana yin zambo ga abokan adawarsu na siyasa Da ga kare yana biye da mai shi yana kamo masa abin farauta amma ana dukansa a bashi a waje ya kwana da sauransu to saboda haka kaga Allah yana buga misali da kare wani lokacin Allah ya buga misali da kuda ya ayyuhan nas ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له wa in yasulbuhu mazbabu shay'an la yasangidu minhu da'ufa talibu wal matlub ya ku mutane kaga nan Allah bai ce ya ayyuhal ladina amanu ba ya ku mutane ciki da masu ƙarya sun kure ilimi sun kure technology to duk da inda kuka da zurbin sanin technology ku zo ku halitta mana kuda ku yi kuda kwaya daya ku yi kuda kwaya daya innal ladina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban ku mutane waɗanda kuke barin addininku saboda ku bi al'adarsu ku bar tsarin Allah ku bi tsarinsu waɗannan mutanen inda za ka ce wannan ƙwarewar tasu da ƙarfin sojojinsu da ƙarfin ilimin likitansu su halatta maka kula guda ɗaya ma'ana su ƙirƙiro ƙuda ƙwaya ɗaya irin ƙudan da Allah ya yi Allah ta'ala ya ce ba za su iya ba wala wajita ma'ulahu ko da duk duniya gaba daya za su taru an taru taro na duniya gaba daya domin a kirkiro kuda baya daya Allah ya ce yayi musu kalubale in kuma za su iya kare kalubale Allah su kawo kuda yau Allah bai tsaya nan ba ma sai ce wa in yaslubuhum Lubabu shay'an idan kuda ya kwace musu wani abu yanzu ka ga wanda zai zo ya ce zai kwaci wani bangare na kasar Najeriya ai Najeriya ba ta yadda ba in zai taba wata kasa wani bangare na kasar Niger Niger ba ta yadda ba balle kasa irin su America irin su China irin su balle uwa uba Rasha a yanzu eh kun san shi Allah ta'ala wato ba azali bane kuma adali ne kun ga muna zaman zaman mu babu gaira babu dalili aka shigo kasar mu aka kunna mana tsoro muke kwana cikin firgici muke kwana cikin fargaba muke kwana cikin tashin hankali ba tare da mun taka ko mun zubar ba tun abin yana tsoki a gaba ta tsakiya yanzu ana neman a mai da shi ko ina da ko ina to su ma yau Allah ya jarabe su ba ma fatan bala'i ga kowa amma dai kamata dinu tudanu yanda suka samu tsoro su ma yanzu suna cikin tsoro rasha ta zama bala'i a gare su eh. rasha ta zama musu bala'i saboda sun kunna mana tsoro ba mu ji mu gani ba shi kuma ya ce ana taba shi zai kunna duk ma duniyan ma kowa ya tashi su kuma suna san shi kuma Allah ta'ala ya fara wala tajidannahum ahrasan nasi ala haya su suka fi kowa san rayuwa ba sa san mutuwa shi kuma ya ce zai kashe kowa ko wannan mahaukacin mahaukacin wallahi zai iya sai na ruwansa kowa yanzu in gaya ma a cikin tsoron da muke ciki wallahi yanzu tsoron da suke ciki ya fi ya lullunka namu to ku daina sa mutane tsoro a ƙasashensu kuma sai Allah ya ɗauke muku tsoron Allah ka ɗauke tsoro daga duniya wa in yi sulubu mazu babu sha'an la ya san gizo min inda kuda zai zo ya kwace musu wani abu ka ɗauko furar ka za ka sha ka ɗauko coca-cola ɗinka za ka sha ka ɗauko ruwa za ka sha baka sai kuda ya mamaye ka sai dan shiga dan tsotsa Allah ya ce in kai yi kwato abin da ya tsotsa ne zaka iya Allah ma ah, to ai tun da su masu ilimin technology ne a kirkiro wata wata na'ura mana wanda za ta riga kwato abin da kuda ya kwata kowane zamani akwai kalubalen da Allah yake musu kun ga ainihin zamanin larabawa da suke takaba da magana sai ka ce ku zo da kusan kusan alkur'ani to yawan nan sai a to ai mu dan ba laraba bane to me kuwa iya mun iya technology to ku kirkiro yadda za a iya kwace abin da kuda ya kwata za su iya wala ba su iya to ku halicci kuda ba za su iya ba ku halicci sauro ba za su iya ba Allah ya kiyashe mu sannan Allah ta'ala nan sai ya buga mana misali da baitul ankabut wataƙila idan ana buga maka misali da baitul ankabut iya abin da yake na zahiri kawai kake gani a iya abin da ka sani game da baitul an kabuta gidan gizo gizo wani gida ne wanda zai iya kare mai gidan daga sanyi bai iya kare mai gidan daga ɓuya daga abokan gaba saboda komai ana gani bai iya kare gidan da mai gidan daga iska in iska zo da iya kwashewa ƙila abin da muke iya gani na raunin gidan al'ankabut wato gizo-gizo wataƙila wannan ne kawai abinda muke iya gani mun ɗauka iya raunin kenan to raunin al'anka mutu bai tsaya nan ba wato shi gizo-gizo duk lokacin da ya yi barbara ga matarsa idan ta sami ciki aiki na farko ta kashe shi da ta sami ciki to shi kuma rannan kwanansa ya ƙare haka nan za ta yi jaga-jaga da shi sai ta tabbata ya mutu an kashe mai gida ita kuma duk da ta haihu ƴaƴan suna zuwa duniya suna ƴan ƙanana aikinsu na farko a duniya su kashe uwarsu wa zai so ya gida irin wannan gidan nan yana da albarka to kun ga wannan rashin albarkar ma har ya fi wancan nuna gidan yana da rauni gida ne ‘ya'yan za su taso ba uwa ba uba sannan gidan kuma ba ibe ya kare su daga komai ba mai kuma yayan gidan sannan ga bala'in gizo-gizo in yazo ya zuba guba a guri ka ko ka goga yanzu nan halitta ka na iya canjawa bala'i ne shi a gurin da yake zaune da ka gan shi yi kokari ya nisance ka ka nisance shi babu albarka a tare da shi to Allah ta'ala sai ce wanda suke barin Allah su kama wani dan a matsayin abin bautar su kamar salil an bote ta baita kamar giza-giza ne da ya rike gida rikon gida ba wai ya gina gidan ba ya yi aure ya auro wanda za ta kashe shi ita kuma ta haifi wanda za su kashe ta ina gida wa zai su Allah ya bashi irin wannan gidan wa inna auhanal albuyut Allah ya ce gida mafi rauni gida mafi karancin albarka gida mafi wato ainihin ragon gida shine gidan al'ankabuti gidan gida gizo laukanu ya alamuna inda mutane sun sani ma'ana da mutane suna da ilimin yaya hakikanin rayuwar gida gizo take da ya su fi gane wannan misalin da Allah ya buga musu to ko da iya abinda muke iya gani na zahiri gidan gizo-gizo muka ga rauninsa shara-shara gashi nan amma da wannan gidan da wannan gidan gizo-gizo kuma Allah ya ba manzon Allah kariya dan Allah ya nuna maka shi kariyar ta ce ba ta gida ba ne. lokacin da manzon Allah ya jira ya buro maka zai tafi Madina an baza mutane an ce duk wanda ya kawo shi da shi da sayyidina Abubakar ko da rai ko ba rai to yana da raƙumi amale isasshen raƙumi amala guda ɗari an bashi da Allah nawa ake sai da laƙumi yanzu guda ɗaya din nan ba wanda ya san kudin laƙumi eh ba sani ba abin da ya kamata ka eh eh a yanzu dai wannan saboda Allah in yi faɗi idan Allah rama in yi ba mu na laƙumi za mu yadda eh kai ba ka zo abbatuwa Eh, wanda yake hudda da su yana saye ko yana ganin yana gudun da ake saidawa nawa ne miliyan daya to Kunji ji an ce na kumi ɗaya yanzu yana kai miliyan ɗaya to tun lokacin shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da wani abu lokacin da manzan Allah zai biro maka aka ce duk wanda ya kawo shi ko da a mace ya kawo inda shi ɗin ne to yana da raƙumi ɗari kuma raƙumin amale Allah ta'ala yana son ya nuna wa ƙorai shawa gajiyawarsu sai ya sa manzan Allah sallama da shi da sahibinsa sai na abokar su shiga wani ainihin wato kogo kuma ya jawo shawan suna bin sawun manzon Allah da sawun abubakar suna bin sawu suna bin sawu sai suka sawun nan ya ƙare a gindin wannan kogon sai na abubakar yana ce da manzan Allah lau anna ahadahum a ra'asahu la ra'ana inda ɗayan su zai dan duka kansa ƙasa da ya zai ga mu fa ya rasulullahi annabi ya ce ma baluka bi sunaini Allahu huma. me kake tsammanin mutum mutane biyu wanda Allah ne na uku su ko suna son su ga ba za su iya ganin mu ba a ah, kumanta manta an zo an kewaye gidan manzan Allah an masa zobe a makka an tare kofar an zagaye gidan gaba daya kuma annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin nan yana gidan kuma ya fito ta gaban su ya ringa diban kasa suna manya-manyan mutane masu mulki masu kudin makka ya ringa diban kasa yana zuba musu aka yana karanta aya waje Allah min bayni adihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum hum la yubsiruna fa aghshaynahum hum la yubsiruna ya zuba musu kasa aka ka san mai girman kai wanda yake takama ya fi kowa yana ji da kansa babu abin da ya fi kama kaman ka watsa urama urama ta wajensa to ga manzan Allah ya ɗebi ƙasa ya zuba musu haka ya wuce ta gabansu ga idan baro-baro kamar idan barawo. amma ba Allah bai bari su gan shi ba manzan Allah hawa mala ya zo ya shiga kogon ga su a cikin kogon kuma kogon nan babu abin da ya musu rumfa ba wani rufin kwano sai gizagizan ne ya zo ya saƙa akan kogon akan ƙofar kogon suka ce to nan ya kamata dai a ce sun shiga nan to amma inda suna cikin nan ai da bamu ga wannan saƙa gizagizan ba wannan saƙa gizagizan kuma da ita Allah ya ba manzan Allah kariya ka ce lallai baya cikin nan yana ciki ku ne Allah bai nuna muku ba saboda haka nan Allah subhanahu wataala da ya ɗauki aka ɗauki ya ƙaddara aka ɗauki annabi ibrahim aka rura wuta ganga-ganga su ma wanda suka rura wuta ba sa iya rabuwa kusa da zamanta amma annabi ibrahim an ɗauke shi an wurga ya tsakiyarta ana ta ƙara itace ana ta ƙara gwani shi ko yana ta zikirinsa yana ta ibadarsa waya ce mahaukaci ya faɗa rijiya ana ta ya za a fito da shi ni dai ya ce ne wanka na nake fita ga annabi ibrahim zikirinsa kawai yake malam ka tsaya ka ba Allah in ka tsaya kana bin Allah sau da kaba zai dinga bada mamaki da kai wallahi zai dinga bada mamaki da kai abubuwa za su dinga faruwa kai ma ka rika ainihin wato ka rika mamakin yadda kai sabade ka rika mamakin yadda ka tsira ba kai ne ka tsira ba Allah ne ya tsira da kai kamar da Allah ke cewa wa ma ramaita idza ramaita walakin Allah rama saboda ka idan muka ba Allah wannan abubuwan da kuke gani suna ta faruwa a rana ɗaya Allah zai iya yi mana su saboda ka ina kira gare mu dage da addu'a kuma mu ƙara kyautar tsakanin mu tsakanin mu da Allah lokacin abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wannan muka yi kuskure Allah ta'ala ya fi mana to yan uwa taimako da ake badawa na tallafa marayu a jiya a wannan majalisi an samu taimako na naira dubu goma sha bakwai naira dubu goma sha bakwai da ɗari takwas da arba'in da biyar dubu goma sha bakwai da ɗari takwas da arba'in da biyar Allah ya saka da alkhairi Allah ya ƙara muku buɗe Allah ya ƙara muku haske Allah ya ƙara wa kasuwancin ku albarka Allah ubangiji ya sa wannan abu da kuka yi wa musulunci Allah ya yi mana damuwar da muke ciki sanadiyar yin wannan abu Allah rama na gajiya bai bayar ba shekaran jiya bai bayar ba kawai ya yi ya yi waye shaida ina ina mai akwatin zo mala sutura yawwa dai. da Allah ya samu dace ku tambayoyin eh, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya tsara wa malam lafiya da imani malam tambaya nake yi wani ne ya zo shimfiɗa ta cikin dare zai yi ruwa da dalili kuma ba yadda zan yi da shi idan na ce zan yi wani abu zai iya kashe ni kuma malam ban faɗa wa kowa ba har yau ko da na faɗa ba abin da zai faru da shi malam ina ina yana da laifi na malam yana da wannan neman addu'a akan Allah ya daɗa kiyaye wannan gaba to kai ne alƙalin kanka mai fatawa zai maka fatawa ne gwargwadon abin da ya ji idan tsakaninka da Allah ka tabbata wannan mutumin ya fi ƙarfinka kuma ka yi ƙoƙarin ka ƙwaci kanka ba ka iya ƙwatar kanka ba ya fi ƙarfinka ya yi wannan abin da kai to kana cikin wanda Allah ta'ala ba zai kama su da laifi ba kai ka san hakikanin abin da ya faru in ku kai da kanka ka ba shi haɗin kai ka yadda ya yi da kai dan mai fatawa ya wanke ka to bai fatawa ba abin da zai iya maka fatanmu Allah ya sa kamar yadda ka faɗa din abu ne wanda yake ya abu da kai bayan an fi ƙarfinka aka yi maka Allah ya kiyaye gaba kuma Allah ya ubangiji ya sa mu da suke din su daina na'am to don uwa abin da muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada muna roƙon Allah yan uwa kada mu manta da jan hankalin mu da ake kullum mu dage da addu'a addu'an nan Allah ne maka wani gagarumin arziki ya yadda ka kalayu a wannan wata ya yadda ka rayu a wannan wata na ramadana idan Allah ya sa ka amfana da rayuwarka a cikin watan ramadana kuma ina jan hankalinku daga cikin addu'o'i daga cikin addu'o'in da nake ba ku shawara ku yi irin addu'ar da manzon Allah ya ce in dai mutum yana yin ta wallahi Allah zai masa abu guda biyu in dai ka dage kana wannan addu'ar da yawa da yawa da yawa Allah zai maka abu guda biyu na farko Allah zai gafarta maka zunubanka gaba ɗaya na biyu duk abin da ya dame ka Allah zai yayi maka wannan addu'a ba wani abu ne salatin annabi ka yawaita wa manzan Allah salati wani bawon Allah sahabi ya zo ya ce da manzan Allah ya rasulullahi ina tashi ina ibada a cikin dare amma wani bangare na ibadatawa salati nake maka ina ganin kaman kashi ɗaya bisa hudu na ibada da nake cikin dare salati nake maka yace kai kai kokari in zaka iya ka tsara yace to ya rasulullah daga yanzu ibada da zan yi rabanta salati zan ta maka yace in zaka iya ka tsara har karshe da yace kai ya rasulullah ibada ta ni yanzu a cikin dare in na tashi babu abin da zan yi sai ka kai zan sai wa salati tsawon lokacin da nake ina ibada to salatin ka kawai zan ta yi yace idan tuquda tuquda hammuka eh, tukufa hammuka wa tuquda hajatuka wa yughfaru zambuka abu uku Allah zai maka ya biya maka bukatarka ya yaye maka kowace irin damuwarka kuma ya gafarta maka da banka dan Allah idan za a yi maka wannan mai karasa kuma na tabbata daga cikin abin da ya dame ka halin da 'yan uwanka 'yan Najeriya suke ciki na wannan bala'i da ya kewaye mu iri daban-daban kai kuma kana da zaka damuwa. to inda yake zaka dage da yawa manzon Allah salati iya wannan ma an ba zaka iya ba rike iya wannan kai tai kai tai manzon Allah salati kuma ka sa wannan bukatar taka a gaba ka ga yadda Allah zai da ita ka rike ya salatin manzan Allah kurin kai tai cikin dare Allah ya samu dace abinda muka faɗa dai Allah ya ba mu lada Wannan muka gudu Allah ya gafarta mana wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammad waɗanda suka ɗauki nauyin yaɗa wannan karatu a mun gidajen yada labarai daban-daban tun daga kan mai girma gwamna da kuma ainihin wato garkuwan kargo sahabi umar da kuma ainihin su kansu gidan rediyon kano da sauran abin da hatta ma waɗanda suka gama rayuwar suna wannan hidima irin su abba boss wanda Allah ya karɓi rayuwarsa bana muna roƙon Allah subhanahu wataala ya saka musu da alkhairi Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya saka musu da alkhairi Allah ma ya ja musu bukatun su sallallahu alaihi wa sallama baraka ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullah